tun da harko eh, vol regulier na biya shine ake sama vol regulier wanda zaka san ranar tahiyar ka ka san ranar koma wakka to eh, kenan ka biya jirgin yawo ka biya kudin ka domin irin wagga ka ta same ka ka a zo kasar Saudiya a yadda ka Irin sakonnin da wasu alhazan jamhuriyar Nijar ke aikewa 'yan uwansu a yanzu haka kenan ta hanyar kafafen zamani suna masu nuna ɓacin rai a kan halin rashin tabbas ɗin da suka shiga a game da maganar mayar da su gida makonni sama da biyu kenan bayan kammala aikin haji. to amma ɗaya daga cikin shika-shikan kula da tsare-tsaren haji daga Nijar alhaji Bukari Sani Zilli mai wakiltar kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Max Air na albishirin cewa jirgi zai fara kwashe alhazan Nijar daga ranar shida ga watan nan na Satumba. Nijar mu ne muka fara zuwa daga baya akan kan cewa waɗansu alhazai har sun yi wata guda kenan dole sai waɗansu sun rige mu tafiya kuma Allah ya gyara ma ga ranar na har an ƙara samun raguwa amma izinin da Saudiya ta bada da sai takwas ga wata duk wani mai ajansa da voyage ya san da wannan rana ce aka huda ta komawa gobe karfe goma sha biyu da rabi na dare shida ga wata in Allah da jirgin warin yana sabka a nan kuma daga shi in Allah da kamar yadda muka saba an fara sai an kare in sha mu Allahu ba za a gauce ba masu rashin kare hakkin jama'a da suka hada da shugaban kungiyar maflawali Adamu sun gargaɗi hukumomi akan bukatar ɗaukar wasu muhimman matakai a komo a zamna a yi tsari na gari a sa kwamiti wanda zai kawo tsari haskakke sa cikin tahiyar haji kamin haji na baɗi ya fara don saboda bayuwa ka kai al'ummar duniya ka aje su ba abinci ba wurin muhalli na kwana na kwarai ka san daga an kare haji laraba kwashi kan suke to wani ko abinci a kowa ya same shi wurin kwana ma a kowa to wannan abubuwan ne mun ka ce ya kamata a daina ɗauka alhakin mutane mutum bai biyar dukiya ta shi ta yi maka kuma yanzu wurin koma ya kuma cikin ɓacin rai wasu jaridun nishar su ruwaito cewa alhazan wannan ƙasa akalla dubu uku sun shafa kwanaki da dama ba tare da sun ci abinci ba a saudiya labarin da alhashi bukari sani ya ce zancen banza ne da zance wanda yake na sheri kwana uku suka ce sun yi ba su ci ba ku iya leƙawa ku gani gashi ana sadaka telan mai ruwan sanyi ga ta mutane suna bada ina ma wanda za shi amsa ga banana ana bada ga orange ana bada yaushe ka taba ji dan Najeriya ya fito ya ce a'a wai ni amina wai an bar mu da yunwa kwana uku ga mutanen Senegal ana ba su abinci a karfe biyu na dare na rinci da Allah da yi karfe biyu sun jera suna amsa suna dariya mutanen Nijar suna faɗa don an ba su abinci a karfe goma sha ɗaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.